muradin zuciya gaban shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai bulus da youtube Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin so marurin zuciya wallafar sadiya muhammad lima ko da mu hussein ya samu labarin an ɗaura auren aisha sai ya tura mata sako kamar haka ki zuba ruwa a ƙasa ki sha burin ki ya cika na auren honorable sahabi amma ki rubuta ki aje wannan auren cin amanar ɗan lokaci ne ba zai kai ko ina ba ina mai tabbatar miki ba za ki samu kwanciyar hankalin da dukkan wata ya mace take burin samu a gidan aurenta ba wannan alƙawarin Muhsin ne zuwa gare ki Aisha Ciyoma ko da sakon ya isa ga Aisha ta maimaita karatun sakon nan babu adadi ko maganganun sa sun yi matukar tasiri a zuciyarta hankalinta ya kasa kwanciya tana jin kalaman na yawo a cikin kunnanta bata yi hikimar sanar da kowa ba ta goge sakon amma san bacci ya ki daukar ta da yake safiya ta jima da yin barci bayan sun gama tattaunawa akan shawarar da honorable sahabi ya yanke lokacin da ya kira ta da daddare yana son ya saya mata gida ne a nan garin cikin housing estate na gwamnati inda za ta zauna zai saka dukkan fanica da ya dace sai ta ce to ya bari ta yi shawara za ta sanar da shi ko da ta yi magana da safiya sai ta ce mata kada ki damu mutum ne mai nutsuwa ba zai yi abin da bai dace ba tunda dai ba ke ce kika roƙe shi ba shine ya ra'ayin kansa Inna ta nemi alfarma tana so a bar mata Aisha a gidanta har lokacin biki. Ita Aisha ta fi son zama hostel saboda ta samu yin karatu yanda ya kamata duba da jarrabawar da ke gabansu. Amma ba ta son yi wa Inna gardama shi yasa kawai ta haƙura. Safiya ta kwaso mata kayanta. Duk da ta ce a bar wasu idan ta shigo tana son tsayawa har yamma ta yi karatu za ta samu na canjawa. Inna da kanta ta kai Aisha gidan Malam Aisha ta yi mata nasiha da sanya albarka sannan suka tafi gidan iyayenta. Jamilu ya koma kamar direbanta ko ina take son zuwa shi ke kai ta har makaranta idan ta tashi kuma ya koma ya ɗauke ta ko da suka nufi gidansu ita ce da ke ci a wutar murhu mama ta ɗauka tana ƙoƙarin cinnawa aisha inna na karewa zagi da tsinuwa babu irin wanda bata sha ba oji na kuka ita ma tana yi papa dai baya nan tausayin mamarta ne ya kama ta sosai saboda wani tsufa da ya taso mata na talauci da wahala gashi Allah ya ɗaukaka ta lokacin da ya kamata mama ta kwantar da hankalinta ta ci arziki amma zafare da mugun aƙida ya hana ta fahimtar hakan da ƙyar na ta fito da ita daga gidan tana kuka sosai ta saka ta a mota suka koma gida honorable sahabi ya kira ta ya ce jamil ya sanar da ni dukkan abin da ya fara a gidanku mai dai ki kwantar da hankalinki kin ji in dai ni ne mijinki na miki alƙawarin daidaita tsakaninki da iyayenki kin ji a sanye ta ce nagode amma me yasa Jamil bai bari na faɗa maka da kaina ba yace ya sai shi mai diya umarni na ne amma za a gyara nayi magana da inna akan lefanki insha Allah anti za su hada sai ki yi magana da Safiya irin abubuwan da kike so a saka a ciki sai ki faɗa mata ko ce godiya nake ranka ya daɗe. Ya ce to sai maganar mota during weekend Jamil zai dinga koya miki kafin lokacin biki kin iya sai a haɗo lefan da motar ki kawai Ta ce to Allah ya saka da alkhairi ina so zan yi karatu idan babu damuwa mu yi waya anjima ce to ba matsala sai na kira wani tunani ne ya faɗo zuciyarta kowane hali matarsa ta shiga da samun labarin aurensa bai taɓa yi mata hirar matarsa ba haka ita ma bata kawo maganar ta ba saboda tana ganin kamar rashin gaskiyar zai yi yawa ne ta san dai safiya ta sanar da ita mace ce wacce ba ta son yawan hayaniya shi yasa ba ka iya tantance damuwarta ko aka san haka ba ta saka mijinta kuma ba ta hana shi addu'ar ta dai Allah ya ba su zaman lafiya da ikon haƙuri da juna Musin Ango ya gwangwaje da amaryarsa Annawaratu wani sabon babin soyayya ya buɗe musu mai cike da nutsuwa da kwanciyar hankali duk wani nau'in kyautatawa tana masa fiye da tunanin mai sauraro biyayya kan ba a magana domin ko kara ya ajiye ba ta tsallakewa wannan dalili ya ji a zuciyarsa ya sami irin matar da yake son rayuwa da ita har ƙarshen rayuwarsa duk inda zai tafi ko da kuwa da wani lokaci ne zai fita kuma ya dawo fatan alkhairi ne ke raba su ba ta damuwa ko nuna fushi duk wanda zai kira shi a waya sai dai ta ba shi wuri idan ya kammala sai ta dawo ita ce wankin kayan su da washin mashin girki da gyaran gida da sauran abin da ya kamata wannan dalili yasa ya zage dan shi ma yana kyautata mata kuma yana taka tsantsan akan dukkan wani abu da zai saka ta damuwa ya manta da wani baban Maryam da Aisha ya rungawa matarsa suna cin amarcin su ina tan hankalinsu ya kwanta dama damuwarta kenan motsin ya samu kwanciyar hankali kamar kowane magidanci tana shiga damuwa sosai idan ta fuskanci yana cikin damuwa ba za ta ce shine ya fi soyuwa a zuciyarta a cikin yaranta ba amma ya tsaya mata matuƙa a zuciya ba ta iya jure bacin ransa inna na ke yi wa aisha gyaran jiki a hankali irin nasu na manya wanda suka jima a duniya cikin natsuwa da hikima take mata komai duk da dai mai gida na zuwa weekend amma babu abin da ya shiga tsakaninsu sai dai kawai su rungume juna kuma shi yayi hakan ne saboda ta kasa sakin jiki da shi hasali ma ba ta jin soyayyarsa ko aka san haka a zuciyarta kawai dai yana matsayin mijinta ne idan zai zo siyayyar kayan kwalon first da dukkan tarkace da ya san za ta bukata yake zuwa da shi tun daga breakfast har dina din shi a gidan inna yake yi ko da tana lexus za ta yi kokarin girkawa cikin lokaci ta saka jamil ya kai masa abin na matakar yi masa daɗi yadda take kulawa da shi har yan uwansa suna farin ciki da hakan wanda hikimar in ce duka a cewarta wannan hikima ce ta mallakar miji babu boka babu malam shine hanyar da suka bi wurin mallakar zuciyar mazajen su rayuwa na tafiya sun kammala jarabawar mock nasu abinka da babban mutum sananne admin number da na tafiya, kawai ya bada yace a tabbatar sun samu nasarar tsallake wannan jarabawa duk da an sanar da shi babu wani matsala a bangaren Aisha tana kokari sosai bai damu ba saboda ya san yadda system ɗin ya lalace yanzu sai a yi ciwa-ciwa sati biyu da rubuta jarrabawa sakamako ya fito sun tsallake rijiya da baya amma banda zulfa'u da ta samu matsala dole sai wata shekara za ta sake maimaitawa idan ta haye sai ta yi national exam Aisha bata ji daɗin hakan ba, ji ta yi kamar ta yi masa magana a taimaka mata, domin Zulfa'u na da ilimi da nacin karatu, kuma ita ce kawai hub na iyayenta, domin ita ce ta tsaya ta yi karatu har matakin gaba da sakandare. Sai dai kash ba ta jin za ta iya duba da an aurenta. Safiya ta gayyaci Zulfa amma bata zo ba. kuma bata yi mata alasan ya alkhairi ba sosai abin ya tsaya mata a zuciya take shakku anya zulfa na son ci gabanta kuwa Shirin national exam suke yi har an yi Placent timetable za su fara da oral da practical exam. Sai paper 1, 2 and 3 kwanaki hudu kacal. Haka aka sanya biki sati ɗaya da kammala jarrabawa sati hudu masu zuwa kenan wanda yake dab da azumin watan Ramadan. Kawo wannan lokacin ta iya driving ko ina tana shiga a cikin gari da mota sai inda cinkoso yake yawa take kiran Jamil ya zo ya kai su. Dama kuma gidan inna babu wurin ajiye mota. kullum hannun Jamilu take kwana da safe sai ya kawo mata dirdare ya dawo ya tafi da ita An mai kyau da tsada Safiya ta fitar na yinin kawaye. Gefen su an kammala haɗa kayan laifi cif cif sai ke biyu na akwatuna yan ubansu, su. Komai ya ji sai godiyar Allah. Wani zuwa da yayi yace ya kamata ta je da Safiya su duba gidan da ya saya mata domin wanda ya so na estate ɗin sun yi ƙanana da yawa. Shi yasa ya sayi wani sabo mai ɗan girma. wai me shi kuɗi yake so idan gidan yayi sai a zuba kayan a ciki kawai shawara ta yi da inna ta ce gaskiya bai kamata ta je ganin gida ba dama a larance iyaye ko yan uwan amarya suke zuwa saboda haka za ta yi magana da Dije sai safa da safiya daga nan su ɗauko mata hoton gidan haka kuwa aka yi da suka dawo kowace baki har kunne suna fantan gidan domin ba wani girma ne da shi ba kamar yadda suka yi tsammani amma tsarin gidan da haɗuwarsa kamar ba a Najeriya ba ana saura sati biyu auren wanda ya daidai da satin da za su fara zana jarrabawa su safiya suka kawo lefen da ya kafa tarihi mai ɗimbin yawa a garin tarin tsada ko kuma yawan kayan ba abu bane da zai yiwu ba saboda zai ɓata lokaci sosai wajen wasafawa babban abin magana a cikin lefan shine set na zinare kirar daham sai ɗin dan ƙarerriyar mota na miliyan hudu Sune abubuwan da suke ɗaukar hankalin dukkan wani talaka da mai kuɗin da ya zo kallon laifin nan ita da yamarya duk ba damuwar ta bane wannan kyalekyalen ko dan ba ta jin sa a zuciyarta ne shi yasa ba ta wani ɗaukin auren lokacin ma duk ta tattara ta koma hostel har a kammala jarrabawa saboda ta yi karatu shi ma ya ɗaga mata ƙafa da yawan waya kuma bai shigo garin ba sai lokacin biki domin an kammala gyara gidan tsaf tun daga kan fanita falo biyu da ɗakuna uku da kuma labulaye gaba ɗaya dai komai an saka dukkan wani abin buƙatar gida an saka shi a cikin gidan aisha ciyoma jarrabawa ta yi zafi matuƙa domin duk nacin karatunka duk iliminka Excellent supervisors da aka kawo musu sun tsananta komai sun yi kane-kane. Idan ka shiga hall ɗin tun daga yanayin assurance zuwa competency naka za a fara baka maki. An saka kowanne student a tsaka wurin oral exam. Tun baka kammala amsa wannan tambaya ba za a jefo maka wata mai zafi. A gaggauce babu alamar wasa ko bata lokaci. Idan ka tsaya tunani zero, idan ka ɗauko amsawa ka dakata zero ne. ga wani fiyataccen mark da ake ba su each procedure na practical exam one mark ne ko da kuwa ka amsa rabi saura Kiriska, ka da amsawa lokaci ya cika to fa zero ne da wani irin ciwon kai mai cike da zazzabi ta fito saboda stress da yunwa da ke addabarta, da ƙyar ta iya kai kanta hostel ta samu damar shan tea da paracetamol ta kwanta baccin dole safiya dai cewa ta yi matar anko dama sunan take kiranta da shi kenan yanzu na imani da allah ba na ji cup a profession akwai karatun da ya kai na kiwon lafiya wahala gaskiya duk wanda ka gani da fararen kaya to ka jinjina masa na irin wahala da matsin jarabawar da yake sha sai ka ce tashin duniya ni kam na san dai wannan jarabawa ba dai iyawa ta ce za ta bani ba sai dai idan an bi ta bayan ƙasa bari ma in kira uncle tun wuri ya fara magana da manyan nan tsaki ta ja ta gyara kwanciyarta saboda surutun safiya na ƙara mata ciwon kai ne tana jin suna waya da shi tana ƙara zuzuta wahalar jarrabawar fiye da yadda abin yake dama safiya idan ta tsani abu bata iya ta shi ba sai ka ji ko kyauta aka baka ba za ka so wannan abun ba haka idan tana son abu yanda za ta yi masa kwaskwari ma za ka ji kana iya ba da komai na rayuwarka ka mallaki wannan abun Allah da ikon sa sun samu nasarar kammala jarrabawa babu Yabu, babu fallasa kowane ɗalibi ka gani kamar an aiko masa da sakon mutuwa babu irin fati ko wani celebration na kammala karatu domin ba irin wannan profession ake yi wa wannan karambanin ba lokacin party ko celebration naka sai results ya fito ka kaga sunanka a jerin sunayen mutane mutanen da suka yi nasarar cinye su Suna fitowa daga hall Safiya ta tafi hostel ta haɗa musu sauran kayan su da suka rage. Ita kuwa ofishin Dr. Yahaya ta nufa da sallama. Ya ce, "Ah, graduate ce da kanta ofis ɗina?" Matar Senate, wannan ai ba girman ki bane, da kin aiko sai na Wani irin ta ji dama tun da aka daura aurenta da Honorable Sahabi take samun girmamawa da kulawa na musamman a makarantar. Tun daga kan provost ɗin har malaman ana nan nan da ita. tace malam dama na zo ne mu yi sallama domin kana ɗaya daga cikin mutanen da suka tallafa wa rayuwata har na kai wannan matsayin a yau ka tsaya tsayin daka wurin ganin na kula da abin da ya kawo ni makaranta ta hanyar shawarwari amfani da lokacinka alfarmar da ke tsakaninka da abokanan aikinka wurin ganin na gyara dukkan wani matsala da na samu a baya Allah ya saka maka da mafificin alkhairi ba zan manta da alkhairin ku gare ni ba ko da kuwa mai na zamo a duniyar nan kuna cikin mutanen da suka zamo sanadin hakan babu tabbacin za mu ga juna da Dr. Abdul amma dan girman Allah ka mika sakon gaisuwa ta da kuma fatan alkhairi idan kun kasance a tare hawaye ne ya cika mata idanu wanda sai da ya ji tausayinta ya san aminin sa na yi mata so mai tsanani wanda babu algus a ciki ya suka iya kaddara ta raba su har kawo wannan lokacin bai san da shi aurenta ba domin bai san halin da zai shiga ba ya fi so sai ya dawo tunda watanni ne kawai suka rage masa yace ki tafi miki sahabi Allah ya baku nasarar jarrabawa ya sa ku ci moriyar abin da kuka karanta duniya da lahira goge hawaye tayi ta fice daga ofis din lokacin har Jamil ya iso allo da kayan sa mota za su wuce gidan inna alamar shigowar sako ta gani a wayarta da sabuwar lamba na baki kwanaki uku kacal idan har baki san yadda zaki ki kashe auren nan na cin amana da kika yi ba to ki zo mu hada a Golden Palace yau da daddare zan sanar da ke yadda zaki rabu da shi ba tare da rayuka sun baci ba idan ba haka ba wallahi ba za ki taɓa ɗanɗanar daɗin auren nan ba daga masoyinki na gaskiya Mohsin di Maburya maimaitawa ta yi sosai har suka iso gidan ina. tana tunanin abin da ya kamata ta yi dama dai ba wai ba ta son sa bane Bacin rai ya kai ta da auren sahabi idan har yana da tabbacin zai aure ta idan ta kashe wannan kaddararren auren ai a shirye take ta datse igiyoyi ukun da ke tsakaninta da honorable sahabi. Tunani barkata ke kai da komo a zuciyarta kawai mafita take nema wanda ta san babu wani mafita sama da kashe auren amma ta wace hanya sa gidan inna safiya ta ce ina gaba za mu shiga ba don allah ki gaishe ta sai na shigo uncle jamil don allah ka ajiye ni a gida mana yace babu damuwa ai na kusa hutawa dai da an kammala biki anti ta fara amfani da sabuwar motar ta kin ga na huta da zama direban ki dariya ta yi lokacin har aisha ta dauki jakarta dake cikin motar ta ce kai uncle ko dai da antin taku kace ne rike baki yace ni na isa ai sai ya yi sa a sallame ni daga wurin aiki idan na yi ba daidai ba an ci a huta gajiya sai kin kira idan akwai inda za mu a hankali ta kalle su ta yi murmushi ta ce a jamil ka huta kai ma ba na tunanin zan sake fita yau duba da yamma ta yi idan ma akwai sai Allah ya kai mu gobe idan ka ɗauko safiya sai ka biyo mu tafi salon kawai yace to na gode a huta gajiya Antunas hannu ta daga musu har suka bar layin ta shiga gida immediate sister din DJ Bilkisu ta amshi jakar hannunta tace sanda zuwa anti tace yawa Bilki ina inna tace tana wurin aure can tudun wada sai an kai amarya za ta dawo tace oh haka ne fa auren Sani ko shikenan barin watsa ruwan dan wuta wani farin ciki ne ta jiya rufe ta domin wannan shine daman da ya kamata ta yi amfani da shi ta samu ganawa da Mohsin muddin inna ta dawo gidan nan ba za ta bari ta fita da daddare ba dan saki ta ta ce wannan wace irin rayuwa ce ta takura da matsi wanka ta yi sannan ta dauro alalan magariba ta dawo saman sallaya tana lazumi bayan sallar isha'i duk yaran sun tafi islamiyyar dare ya rage ita kadai a gidan sai ta kama tunanin yadda za ta samu fita ba tare da kowa ya sani ba hijabi har ƙasa ta zumbula ta sanya face mask yadda babu mai gane ta yar post ta ɗauka wanda kuɗin arerita da wayar take ciki ta janyo ƙofar gidan ta fita cike da nasara ta samu abin hawa ta bar layin gabanta har tsanin ta faɗuwa yake tana addu'ar Allah ya sa kada asirin ta ya tono kuma Allah ya sa ƙarshen auren kenan nesa da wurin ta sauka ta shiga kiran lambar Muhsin da ya kira ta amma a kashe wani bacin rai ne ya taso mata haka ta lalace tsaye a gefen hanya ganin dare na yi kada asirin ta ya tono yasa ta nemi abin hawa jin alamar sako ta yi ko mun duhun dare kowane irin shiga kika yi ko da a ce kin kasance a tsakanin mata dubu masu irin shigarki wallahi zan iya tantance ki kin zo sanye da hijabi ruwan samanti fuskar kirfe da takunkumi daga gefen hagu kusa da bishar umbrella kin yi jira na tsawon minti arba'in kin kira sau ashirin da shida amma bai shiga ba kin shiga a rede tabulo mai duhu wannan ne ya bani tabbacin har yanzu ni ne a birnin zuciyarki ba wannan lusarin mayaudarin ba wait for further instruction anytime thanks kamar ta saka kuka ta ja wannan lokacin wannan wace irin rayuwa ce hakan me yasa motsin ke azabtar da rayuwarta da nau'ika iri-iri na azaba wanda ba ta iya jurewa me yasa Allah ya jarabci zuciyata da irin wannan makahon soyayya wanda ke kawar da jinta ganinta da kuma sauya kalar rayuwarta a duk lokacin da ta ja ambacin Hussein wallahi wani irin faduwar gaba take ji mai tsanani ko da kuwa ba shi Hussein din ake nufi ba sunan Hussein ya zama kalmomin da ke sarrafa komai na rayuwarta hannayenta biyu ta ɗaga sama a bayyane ta furta ya ubangijin kowa da komai ya mahalicin samai da ƙasai kai ne mai jin kukan bayanka kai ne masanin dukkan wani sirri na ɓoye da bayyane na kasance baiwarka mai rauni mai tarar zunubai ya ubangiji ka bani ikon cinye jarrabawar rayuwata da imani ya ubangiji ka tabbatar min da mafificin alkhairi a tsakanin ka. Mosin da Sahabi ya Allah kada ka bar ni da iyawata Zaɓin ka nake nema a yau Ba ni da wani dabara ko mafita babu wani sauki a cikin lamura na sai abin da ka kawo min mafita na alkhairi a cikinsa Allah ka dube ni da idanuwan basira ka share min hawaye na ya Allah kada ka bani ikon zama kaskantacciya a karo na biyu kada ka bani ikon aikata son zuciyata ya Allah ka zamto majibincin na. mai aririta yana sauraron ta sai da ya goge hawayen da ya zubo masa bai san lokacin ba yana isa daidai inda ya zo zai sauke ta ta fito tana duba dobe ko an bude gidan kuɗi ta ciro ta ce malam gashi girgiza kai yayi yace ki bar shi malama na ya sai miki Allah ya biya miki bukatun ki na alkhairi ajiyar zuciya ta sauke domin sai a lokacin ne ta farga a bayyana ta yi waɗannan addu'o'in nata tace malam ka karɓa dan Allah ka yi min sadaka Na gode da kulawa naira dubu ta ajiye masa a saman sit ta shiga gida hamdala ta yi ganin babu wanda ya dawo da sauri ta cire hijabinta ta sauya shiga zuwa na bacci sannan ta yi dailin lambar mijinta sheko ko da gangan yake aikata mata dukkan abin da ke faruwa saboda mugun kishin da ke addabar zuciyarsa wanda malama Aisha ta fama masa gyamban marurun zuciyarsa da ta fashe tun lokacin da ya rasa Maryam yake ganin maruru ce kawai ba zai ɗauki lokaci ba zai samu sauki a zuciyarsa sai dai kash yana samun labarin auren Aisha gyamban marurun zuciyarsa ya koma sabo fil a lokacin da ya gane ‘yan matan sun masa babbar illar da ba zai dawo daidai ba har ƙarshen rayuwarsa idan ba sun dawo rayuwarsa ba a karo na biyu wanda ya san abin da kamar wahala wai gurguwa da auren nesa ba wai don hakan bai samu ba ne sam ya san kowace a cikinsu ya ba wa dama za ta dawo cikin rayuwarsa amma kwa salad da mara ne kwakwalwarsa ba zai iya ɗauka ba saboda ya tsani ganin damuwar annawaratu mace ce mai matuƙar biyayyar aure da jajircewa wurin kyautata masa da dukkan wani nasa malama aisha ta fama masa gyamban da ya kwanta tsawon watanni zuwan ta wurin ina da labarin lefe mota da gidan Aisha su ne manyan abubuwan da suka yankuro da gyamban marurin zuciyarsa ya ɗau alwashin ba zai taba amincewa Aisha ta moru ko da allura ne daga abubuwan da aka lissafa ba alƙawari ya ɗauka. zai shiga ya fita sai inda ƙarfinsa ya gaza wurin ganin ya lalata auren nan ko da hakan na nufin ya bankaɗo babban sirrin da Aisha da Safiya suka binne a Ebony Clinic Matakin farko da ya ɗauka shine samun waya da layi na musamman da zai taimaka masa wurin yin aikin a sauƙaƙe. Lokacin da ya so kira ko kuma tura sako zai aikata hakan bai saka ta a blacklist ba, bai yi blocking nata ba, haka nan kuma ba zai kashe wayar ba. Akwai wasu code da ya activating waya da layin kuma yana ganin duk kwas ɗin da zai shigo da kuma lokacin da aka kira amma kai a wurinka za ka ji layin a rufe ba za ka iya samun sa ba sai dai idan shine ya so don kansa wannan wani tactic ne da su jami'an tsaro suke amfani da shi wurin binciken sirri shi ne ya amfani da shi kawai a kanta bai tafi inda ya sanar da ita ba kawai dai ya cinki shigarta ne domin ya san a matsayinta na matar babban mutum ba za ta yi banzar shigar da za a gane ta zo irin wannan wurin ba musamman da za ta gana da ɗa namiji ya san dole babban hijabi za ta saka kalar dai ya faɗa ne ba wai lallai hakan ba ne kawai sai ta shiga rudanin da ya sa ta kasa gane bai yi daidai ba fesmas kuma ya san wannan sanya shi ya zame mata ɗabi'a ko da da rana ne domin yawan amfani da shi da take yi a makaranta ko kuma wurin aiki hakan ya sa ta yi sabo da saka shi duk inda za ta je a cikin gari kasa nutsuwa ta yi su yi magana da sahabi wanda har ya fahimci suna cikin damuwa kawai sai ta fake da gajiya ce dole suka yi sallama ba don ya so ba mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. a so ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya gaban shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi